أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إله الأولين والآخرين الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديهم إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عشرين دبيق وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1432 a wannan gari namu na Kaduna a wannan masallaci Masjidu Ahlul Bait was Sahaba a wannan unguwa ta Tudun Wada a wannan masallaci ko a wannan layi na hausaro muke gabatar da gwargwadon abin da ya sauwaka gare mu na bayani akan littafin Allah wato tafsiri kenan muna roƙon Allah ta'ala kada Allah ya sa abin da muka sani ya zama musiba a kanmu kafin nan akwai bayanai kamar yadda aka saba akan abin da ya shafi wato dangane da taimako akan yadda za a gudanar da wannan ainihin wato addini namu na musulunci hanya kwaya ɗaya wahidiya wacce ta rage wa al'umman musulmi ita ce kaɗai dole ne in dai muna so muwa wannan addinin gata sawa'un cikin azumi ko ba cikin azumi ba dole ne ba wai a'a dole ne kawai in dai muna so mu addinin nan gata sai kowa ya ji cewa a duk wata ga abin da zai fita daga aljihun shi zuwa ga wata santa don addinin musulunci ya rayu a baya an ɗan samu matsaloli wasu sai su ba za su ba da kuɗinsu ba saboda zargi ya shiga tsakanin wanda ake ba da masu karɓa shi yasa yanzu muka tsara hanyoyi wajen gudanar da yadda za a kashe kuɗin ta yadda duk wanda ya ba da kuɗin shi to ya biyo ya gaya aka kashe kuɗin wannan wato shine abu na farko abu na biyu bayan wannan mun yi bayani a bayan mun ci ayoyin infaki cikin qur'ani sun fi ayoyin sallah yawa to sai muka yadda za mu yi sallah amma ba mu yadda mu yi infaki ba wanda kuma addinin musulunci babu yadda za a yi tsayo a kowane zamani sai tare da ainihin wato infaki sannan addinin musulunci yake tsayuwa da haka kan mu da kan mu bata ma kan lokaci in dai ba Allah muke jira ya sako da mala'iku daga sama ba su addini in dai mu ne za yi. wallahi addinin ba zai ba sai kowa ya fito da kuɗin shi sannan addinin zai tsayu ko addinin ƙarya ma addinin shirme da banna baya yiwa sai an fito da kuɗi addinin yake yiwa ballantana addinin musulunci addinin gaskiya a ce za a yi addinin babu kuɗi ba zai taɓa yiwa ba gaskiya to shi yasa kamar yadda muka yi bayani a nan masallacin daga wacce shekarar lura da ƙalubalen da muka fuskanta mun fara tsara wannan hanyoyin daga cikin yan uwa akwai wanda suke ba da dubu biyar biyar duk wata akwai masu ba da dubu biyu biyu dubu uku uku dubu ɗaya ɗaya sannan muka ce manufar mu ta wannan makarantar ta fi ƙarfin wato mai tafsiri a azumi ya wuce a an gama yanzu akwai marayu da muke tunanin ba mu lissafa adadinsu ba amma dai za mu yi insha Allah sawa'un goma ne ko sama da haka za mu ɗauki nauyin wanda za mu iya ɗaukar nauyin karatunsu na shekara ɗaya sannan za mu gani boko za mu iya ɗauka ko islamiyya za mu ɗauka wannan yana daga cikin aikin da ke gabanmu shi yasa sai mutum ya taso cikinmu duk wani wanda ka ganshi yanzu da mukami a cikin al'ummar musulmi ban tsammanin ya samu gudunmuwar yan uwan shi musulmi ya kai wannan wajen shi kaɗai ya sanya sai yan uwan shi ya kai wannan wajen sirar da ya kai sai ga kowa ya zo yana so sakiya ya alaji ana so yi ya taimaka kuma ya taimaka aka tashi a zazzage shi haka mutanen mu suke yanzu in ka ɗauki janibin abin da ya shafi harkar siyasa idan ka ɗauki wanda ba mu ba kullum abin da suka ɗauka a harkar siyasa waye zai kara manufofinsa da addininsu su tafi tare da shi saboda haka ko bai da ko sisi in dai zai kara manufarsu da addinin su to su za su nemo kuɗi su tsaya a kan shi su yayi mun kuma yanzu Allah ya kiyaye idan ka zo cikin mu ko za ka kawar manufar al'umma da kuma addinin al'umman to suna kallon na farko mai ma za ka ba su tukunna wallahi in ba ka zo da kuɗi ba wani ya ce malam bari ka ji ko saddauna ne bai dawo yanzu in fa bai saki kuɗi ba akwai matsala fa to kaga ai Allah ko ya kiyaye kuwa Allah ya kiyaye to saboda haka shi sa muke tunatarwa ga wanda suke nesa akwai lambar wayan malam aminu 0x0 08039134450 sai lamba wayan malam nasara albani 0 0 1 21 sai 2 sannan sai 2 wannan shine lambar da ya kamata a kira daga nesa dangane da ainihin wato tuntuɓa da ƙarin bayani Allah ta'ala ya shirye da mu kuma Allah ya ba da ikon a taimaka kuma mun ce nan kafin azumi ya ƙare muna buƙatar in zai yi duk wanda saƙo ya kai masa muna buƙatar naira dubu ɗaya a wajen shi dangane da manufofin da muka sa cewa za mu kullum rashin taimakawa mutum yakan sa shi ma in ya kai wani mataki ya gaba zai iya taimaka ma kowa ba wallahi kuma duk mutumin da kuke da gudunmawa akan shi ya kai wani mataki to babu yadda za a yi wani abu ya taso ku ce ga abin da kuke so ya ce ya tawaye ga baki ɗaya ce ba zai yi ba wani wanda ba musulmi ba ko wani yana aiki ƙarƙashin wani wanda ba musulmi ba ya ce mun akwai wani abu da ya faru abin ya ba shi mamaki ya ce suna zaune shi wannan wanda ba musulmin ba aka yi baƙin wato malamai nasu daga wani gari suka zo aka sauke su a hotel da iya kwanakin da za su ya ce wallahi kudin ya haura naira dubu ɗari uku ya ce amma aka ɗauko daga can santarsu ta addini aka rubuto takarda aka turo aka ce shi ake so ya je ya biya kudin kuma ba roƙon shi ake ba ba maula ake ba kawai umarni aka bayar kuma kudin nashi ne ba aka ce shi ake so ya je ya biya ya ce wallahi abin da ya ba shi mamaki cikin tawadu ya karɓi takarda ya je ya biya kudin saboda me a harkar matsayin da ya kai a ɓangaren addinin akwai gudunmuwa da suka bayar shi yasa yanzu tun da ya kai wani mataki ba sa bukata sai sun yi maula ko sai sun lallashe shi kawai umarni za su bayar a ce yi kaza kai kuma yanzu ka isa kana mai kuɗi wani malami kana malami kawai yaga ka je gidan shi ka ji dobuwan shinkafa goma ai sai ya zazzagi uban ka ce dan uban malamin shi neman mun kuɗin da zai zo ɗauka muna da matsala gaskiya saboda haka ya kamata mu dinga kallon matsalolinmu na cikin gida a san yadda za a ɗauki mataki na gyara shi zai ba mu ainihin wato matakai na cin nasara dangane da abubuwan da aka sa gaba Allah ta'ala shirye da mu akwai wato tambayoyi wannan mai tambaya ita ce wai ta ji wani malami ko ba ita ya kamata mu fara karɓa ba akwai abin da ya shafi waccan ayar da muka yi magana mai tambaya cewa la masu illal mutahharuna wasu malamai suna kafa hujjar ita cewa ba wanda zai karanta qur'ani sai wanda yake da alula to har daga ƙarshe mai tambaya yayi tambaya cewa dangane da mata ɗalibai mahaddata qur'ani da wata injini ya zo mata sai ce sati ɗaya tana cikin jinin shin za ta haƙura da haddan ne ga baki ɗaya ta daina karanta qur'ani har sai tsawon sati ɗaya koya za ta yi sai muka ce zance na gaskiya babban malami shek bin bas ya ba da fatawa da wannan ayar a mumbarin da ya ba da fatawa ɗalibin shi Sheikh Muhammad Salihu al ya hau mumbarin ya buga li'irabi ya ce Allah ya ji kan malam amma wannan ayar da malam ya kafa hujja da ita babu wajen dilala a cikin wannan ayar cewa wannan ayar ita ce za ta zama nassi na haramta karatun Qur'ani ga mutumin da yake da janaba ko makamantansu domin Allah ta'ala ya ce innahu Kur'anun karim sai ya ce fi kitabun maknun sai ce la ya masuhu illal mutahharuna sai ce tanzilun min rabbil alamin da ya ce innahu laqur'anun karim wannan alqur'anin mai karamci ne mai girma ne sannan ya ce fi kitabin maknun yana cikin littafi tabbatacce shine lauhin mahfuz sai Allah ya ce la ya masuhu ladin sun ce nafiya ce korewa Allah ba ta hani ba ce ɗalibai na nahawu sun san cewa akwai la'an nafiya akwai la'an nahiya da haka shi yasa la annahiya tana jazma ga fi'ili mudari akwai bambanci da in ce la ta da in ce la ta da kul la ta akulu da in ce maka me la ta akulu idan na ce la ta akulu na kore ni na ce baka ci in ko na ce la ta akul to na baka umarni na ce ci da haka Allah yana ba da labari ne kore ya ce la masuhu babu wanda zai shafi shi alqur'ani illa almutahharun sai wanda aka tsarkake to suwaye almutahharun shi inda magana yake domin laɗin nafiya ce ya masu fi'ilin mudari'un ne marfu'un wa alamata raf'ihi addammatu bahira ala sannan in laɗin wannan shi ne fi mahalli su maf'ulin bihi muqaddam illa din listis na in ne la’amala la amala almutashiru na shi ne fa'ilun mu'akar to akwai bambancin na da kuma almutatashiru na malamai suka ce da ana mutahhiruna da almutatahhiruna inda ana maganan mutane ne da za a ce la masu illa almutatahhiruna ba wanda zai safe shi sai almutatahhiruna domin tsahara yana daga cikin fi'ili wanda yake nuna cewa in aka kawo fi'ili ala ta tafa'ala to abinda baka da shi ka kallafa ma kanka sai kayi kamar ta'allama ayan an ce ta'allama da ilma da baka da ilimin koya kai idan an ce mai tasabbara fulani idan wane da ba shi da haƙuri ya kallafa makan shi su yayi mi su yayi idan da an ce ta tsahara kenan wani abu ne ya same ka kallafa makanka sai ka yi sai ka yi tsarkin da haka da yawan malamai suka ce kwata-kwata wato mutahharuna inda za abin nan za a ce mutahharuna saboda haka da yawan malamai suka ce ba yadda za a yi illal mutahharuna din suka ce abinda da ake magana shine mala'iku ba mutane ba babu wanda zai taba alqur'ani daga sanda yake lauhil mahfuz zuwa ga manzon Allah sai mala'iku wanda Allah ya tsarkake shine me da airi safara marfu'atun mutahhara alqur'ani yana hannun wasu mala'iku wanda aka tsarkake dan haka al imamu malik yake cewa mafi kyawun abin da naji na tafsiri akan fadin Allah la yamassuhu illa al-mutahharuna shine Allah yana magana akan mala'iku ba mutane ba dan haka wasu malamai ma suka ce wannan maganar da aka yi idan ba dan ma wasu sun yi ta ba da kwata-kwata ba za su kawo ta a tafsirinsa ba saboda gabaki ɗaya ba ta da dalili kuma mun ce akwai bambancin jimla kabariya da jimla insha'iya me jimla kabariya Allah ya bada labari akan abu tunda Allah ya ce babu wanda zai taɓa Qur'ani sai mala'iku wanda aka tsarkake to shi yasa ya ce ma'alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi min ahada illa man irtada rasulin idan wahayin ya tashi zuwa sai ce fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi min rasada wannan tsaron da malaku suke zuwa da shi daga lauhil mahfuz zuwa ga annabi babu wani abu da ya isa ya gitta ma sakon su ne Allah yake kira cewa la yamassuhu illal mutahharuna saboda mai saboda qur'ani tanzilun min rabbil alamin abun saukarwa ne daga ainihin wato ubangiji na ainihin wato talikai saboda haka almutahharuna su ne mala'iku wanda aka ainihin wato tsarkake wannan shine mafi yawancin abin da malamai na tafsiri suka tabbatar da shi a cikin littattafan ainihin wato tafsiri Allah ta'ala ya shirya da mu sannan wannan mai tambayan ya ce yana tambaya akan wai wani malami ya ce wai tafsiri ga baki ɗaya bai wuce shekara ɗari ba da duniya a fara shi amma kuma wai maulidi ya fi shekara ko ɗari nawa ne ana yi allahu alamu to zuwan abu dai da kuma jinkirin shi bai nuna cewa gaskiya ne yanzu da bautar gunki da wa'azin annabi nuhu ne riga zuwa Eh? to da bautar gunki da wa'azin annabin nuhu wanne ne gaskiya ashe kenan zuwan abu baya nuna cewa gaskiya ne sannan kuma zuwan ka da farko baya nuna kafa falala da annabi adamu da manzan Allah wanne riga wani zuwa to a wajen falala fa yasa mai alfaza yake ta akara ba asan wa huwa fadlan muqaddam minan an-najmi ahda bal min al-ghayth akram ko Minal al-ummi min abbi ahna bal min ummi arhamu jamilu jalilun fi qulubin mu'abbamu bihi al-ardi tazhu wal bariyatu tabhaju saboda haka wannan ba zai zama hujja ba na ɗaya kenan na biyu kuma me bambancin tafsiri in faɗa da baki ina yi da kuma in rubuta me bambancin su to wai ake cewa wai ai tafsiri ma bid'a ne Allahu alamu wai bid'a ne kaza kaza imam al-bukhari ya buɗe babi cikin bukhari ya sa mai suna kitabu tafsir akwai ɗaya daga cikin sahabbai turjuman al-quran abdullahi dan abbas idan ya zo aikin hajji yana da majalisi na tafsiri shi ma bid'a ne to sai ka rasa sanin wai me suke so su gina ne da wannan eh maulidi ko ka za ta karu ba ai eh ba za ta karu ba ba zai taba yiwa ba ta karu dan babun ba ma ɗaya bane Allah ya kiya Allah ya shiryar da mu eh saboda haka babun ba ma ɗaya bane tsakanin wannan da wancan yanzu fa shi maulidi fa ya zama mizani na gane masoyin annabi da makin annabi ba haka bane alaman kai masoyin annabi ne kai maulidi alaman kai makin annabi ne kai me ka maulidi shine mizanin daga cikin mu kuma a wajenmu duk abin da ya zama ma'auni na gane san annabi da kin annabi to gaskiya yana daga cikin abubuwa na addini masu muhimmanci wannan suke bukatan qalallahu qala rasul wajen kara abu ko kuwa to masu shi wata hujja suke da shi ba wata hujja akan shi ma anzalallahu biha min sultan da wani ma ya ce mun ya ji wani na fassara wata aya ta 83 a cikin surata ali imrana wai Allah ma da kanshi yayi maulidi wallahi haka suke wannan tabargazan sai a ce wazukur fil kitabi ibrahim sai a ce to gashi ma annabi ibrahim ya maulidi in ka diba wannan tafsirin duk duniya ba wani malami da ya taba wannan tafsirin yanzu abin da zai baka mamaki yanzu wannan tafsirin na muka hada ba fi riyadi tafsir bane na shek ibrahim yasi to ayar da suke shaƙewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika min faliyafarahu na rantsi da Allah ka je ka duba shi kan shi bai taba fassara ayan ba cewa wai tana maganar maulidi ne ga tafsirin a hannunmu da ya zo cewa fa bi za qul bi fadlillah sai yace al-islam wa bi rahmati sai yace al-qur'an abin da ya fassara bai ce maulidi ba ba shin shi da bai ce maulidi ba dan Allah bai raya ana maulidi ba bai san fassarar qur'ani bane da ya fassara yace bi fadlillah al-islam wa bi rahmati al-qur'an idan kun ce wannan shine fassarar ayan to malamin ku ya ha'ince ku da bai fassara ta da maulidi ba idan kuma bai fassara ta da maulidi ba to ba shi bane fassarar ayan shi yasa bai fassara ba shikenan ga tafsirin a hannunmu wanda yake musu sai je nema a kasuwa ana sayarwa to da irin wannan sai kai magana sai sai maka jahili yanzu misali kun san an dade ana rigima mu mun tsaya kan zahirin qur'ani guri daban-daban Allah ya faɗa ya ce baban annabi ibrahim shine azara wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin wa dhakur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya iz qala li abihi wa qaumihi ko iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya ya abati la buri ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahman asiya shi yake kawo in yace sai ce ya abati ya babana to sai wani malami ya ce to duk wanda kaji ya ce wato azar baban annabi ibrahim ne wannan mutumin jahili ne ba suna faɗan wannan ba suna faɗa ko to haka ma ka je ka ƙara duba wannan tafsirin riyadu tafsir na shi shehu ibrahim alkaulahi al'inyasi a cikin suratul an'am da ya zo nan wa uzkur sai ya ce iz ibrahim li abihi azara sai ya ce huwa laqabuhu muhu tariq sunan shi laqabin shi ne sunan shi tariq atattakhidhu asnaman ta Abuduha sai ya ce istifhamat ta'ubi a wajen malaman balaga inni araka sai ya ce ya azara bittikadha fi dalal anil haqqi mubin sai ce ibrahimu ya mu takallamu abahu azara annabi ibrahim yana magana da baban shi wa idan ka ce duk wanda ya ce baban shi ne jahili ne to linzami ya fi karfin bakin kaza sai ka sa daga ciki shikenan idan ko mun har jahilci in ku mun har jahilci ya kare kan malamin ku to shikenan mun sallama kowa ma jahili ne Allah ya shiryar da mu akarmaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ajiya muka fara bayani Allah ta'ala yana bayani ya rufe waccan ayan da wa ilahukum ilahun wahi abun bautan ku shine abun bauta kwaya ɗaya cilo wanda ya cancanci abauta masa bai zamanto yana da abokin tarayya ba sai ya ce la ilaha illa wato babu wani abun bauta sai shi wannan Allah wanda yake mai rahama mai jin kai to wannan shimfiɗa ne Allah zai yi don ya tabbatar ma da ɗan adam cewa lallai shi ya cancanta abota masa banda kowa domin a sama da ƙasa wa'annan abubuwan da Allah ya lissafa cewa ya yi banda shi babu wanda yake da ikon yi sai ya ce inna fi khalqis samawati wal ard lalle a cikin halittar sama da ƙasa waqtilafil layli wan nahar da yadda dare da wuni suke sassabawa bayan halittar sama da ƙasa wanda jiya mun fara bayani akan yadda Allah ta'ala ya halitti sama da ƙasa muka fara bayanin cewa duk yadda ɗan adam yake ganin wato halittarsa tana da ban mamaki to Allah ya ce mana la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi halitta sama da ƙasa ya fi girma fiye da halitta ɗan adam a wajen Allah sannan ya ce a antum ashaddu khalqan amis sama'un banaha ko kuka fi tsanani wajen halitta ko ku sama wata Allah ya gina ta rafa rafa'a samkaha waha. wacce ya daga rufinta sannan Allah ta'ala ya daidaita ta shi yasa wani wurin sai ce alam tarau fa kalak Allahu sab'a samawatin ɗibaƙa. kai mai karatu ko mai sauraron karatu Ba ka kallon yadda Allah ya halicci sammai guda bakwai Ɗibaƙan wata akan wata ba suna rafke ba kamar yadda na ajiye littafin nan a'a tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu akwai tazaran da Allah shi kaɗai san wannan tazaran bayan wannan waje alal kamar fihin na nuran waje alal shamsa mai shamsa sirada sannan wannan samar ita ce Allah ta'ala ya ce mata rafi kalkin kalƙin rahamani min tafawo babu wanda ya taɓa ganin sama halittar Allah tana da illa sannan ya ce sun marji albasar karrate ne kalibu ilai kalbasar khashi'an wa huwa kasim idan ka ɗaga yanzu baka gani ba to can an jima in ka saukar da kanka ka dan ƙara dubawa ka gani ka kalla da kyau ka gani za ka ga sama tana da illa wasama a banaina ha wa zayyana ha wa malaha min furut sama Allah ya ce mun gina ta muka kawata ta ba kuma wanda ya taɓa ganin sama ta hude ce sa wani lokaci sai ka daga ido ka kalle ta ka ga shuɗiya wani lokaci ka ga baka wani lokaci ka ga fara dan Allah baƙa ce fara ce shuɗiya ce Allah ya sani idan ka ne da aka kure ganin yake nuna maka shudi wata rana wata ran ya nuna maka kore wata ran ya nuna maka yelo wata ran ya nuna maka baki wata rana ma wata kila idan naka in yi wik in ka daga ma ba za ka ga komai ba amma ita saman ta Allah ta'ala tana nan wanda yana nuna kwarewan Allah wanda ya halicci sammai guda bakwai ba tare da ya kafa dirkan da zai rike wa'annan sammai guda bakwai din ba sannan muka fara magana akan ikhtilafu layli wan nahar dan wancan alai ayan Allah da yace inna fi khalqi samawati wal ardi wa al layli wan nahar sai ce la ayatin li ulil albab muka ce zuwan dare da rana shi yake fara da duk abin da baka tunanin su ya faru su faru sakamakon zuwan dare da da rana yanzu annabi nuhu yayi shekara 950 yana wa'azi amma yanzu labari muke karanta a qur'ani yayi me ya faru sakamakon zuwan al-layli wan nahar zuwan dare da rana yasa haka ya faru inna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi a wannan duniyar to yanzu hijira ma kai ana faɗan 1400 da hudu da yan kai me ya faru sakamakon allelu wannan haru shi yasa Allah ya ce la ayatin akwai abun lura ba ga kowa ba amma Allah ya ce ulil albab ga ma'abuta hankali sannan ya ce wal fulka wal fulki da kwale-kwale allaci ta jirifil bahari wasu za su iya shigowa ciki sai a dan matso ne yadda wasu za su samu ciki hari wacce take gudana a cikin kwale-kwale bima yanfa'un nasa da abin da zai amfanar da ainihin wato mutane Allah ya faɗa abubuwa guda goma a cikin suratu Ibrahim da ya yi ɗan Adam ba tare da wani bane yi nemi Allah yi shi ya ga dama yi wanda yake nuna cewa lalle Allah ya yi wa'annan abubuwan guda goma ya cancanta abota masa yace Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda Allah shi ne wanda ya halitti samai da ƙasai a cikin halittu sama da ƙasa wane ne ya nemi Allah ya yi sama da ƙasa yi babu Allah shi kaɗai ya ga dama ya halitti saman sannan ya halitti ƙasan bayan ya halitti sama da ƙasan sannan Allah ta'ala yake wa an zala minas sama ima'an sannan yake saukar da ruwa daga sama ga ruwan kuma yanzu yana sauka idan ruwan ya sauka daga sama ba aka bihi minas samarati rizqan lakum sai Allah ya fitar mana da 'ya'yan itatuwa arziki saboda mu a cikin abin da tsirin ƙasa take fitarwa Allah yake mimma ya akulin nasu wal an'am akwai abin da dabbobi suke ci akwai abin da mutane suke ci sanda aka je aka yi fir'auna wa'azi bayan an gama me yace kamar rabbu kuma ya Musa wai wannan Allah da kace ya turo ku a zo ai wa'azi waye wannan Allah mai annabi Musa yace ya ce rabbuna allazi a'ata kulli shay'in khalaqahu sun mahada ubangijin da kake tambaya a kan shi shine wanda ya halitta kowane irin abu kuma ya yi shi yadda ya kamata a yi shi sai ya faɗa sai ya ce allazi ja'ala lakum al-ardha mahadan wannan Allah shine wanda ya sanya mana ƙasashen fitaddiya wa anzala minas sama'i ma'an kuma shi yake saukar da ruwa daga sama ba fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta idan Allah ya fitar da ruwa daga sama sai ya fitar da nau'i na tsirrai daban-daban kulu idan ran ƙasa ta fitar da shi Allah ya ce ku ci wanda ba za ku iya ci ba kuma wara au an amakum ku ciyar da dabbobin ku ku ci wa tashi da shi sai Allah ya ce inna fi zalika laayatin ulin nuha cikin aikin da wannan Allah da kake tambaya waye shi akwai abin lura amma ba ga kowa ba sai ga ma'abucin hankali shi zai gane akwai ainihin wato abin lura haka ya ƙara faɗa cewa wa huwa allazi maddal arda shi Allah shine wanda ya shimfiɗa mana ƙasa waje alafin hara wasiya ya kawo kafaffun duwatsu ya sa a cikin Shi ne alam na ja'al al-arda mihada wal autada ya kawo duwatsu ya sa suka zama noti wanda suke rika kasan suka hana kasar motsi shi Allah shi ne haka sannan bayan ya yi haka wa an harin Allah ya kawo ƙoramu ya sa ko ina daban-daban yanzu idan an yi ruwan sama ruwan ya ɗauki, akwai ƙananan tafkunan da suke riƙe ruwa akwai abin da idan an shuka da rani ba zai yi ba sai da damuna akwai abin da idan an shuka da damuna ba zai yi ba sai da sai da rani to abin da idan an yi da damuna zai sai Allah ya saukar da ruwan sama saboda shi abin da ba zai yi ba da damuna sai da rani sai Allah ya ajiye ruwa a ƙananan gurare daban yadda za a yi amfani da shi da rani wannan abin ya fito sannan ya ce wa min kulli samara Allah ya fitar mana da 'ya'yan itatuwa daban-daban sannan ja'ala fiha zawjayn ithnayn kowanne akwai ma'aurata guda biyu duk abin da ka sani na dangin dan itace wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkaru akwai namiji akwai wa mangoro akwai tamiji akwai tawa lemu akwai tamiji akwai tawa ayaba haka akwai namiji akwai tami tamaci sannan bayan wannan yi gushin lailan nahar sannan Allah ya sanya dare yana rufe wuni sai ya ce inna fi dalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun a cikin wannan akwai abun lura amma ga mutane masu tunani bayan wannan yace wa fil ardi qita'un mutajawiratun a cikin ƙasa akwai gurare masu makotaka da juna sannan bayan akwai masu makotaka da juna sai yace wa jannatin akwai gonaki min nakhilin sannan akwai gonaki na itace da inabi wa zar'i akwai kuma shukoki wa nakhilin sannan kuma akwai ainihin wato dabinai sannan sinwanin gonakin nan na dabinai akwai wanda dabinan za ka ga yana da alaƙa da wani wani irinsu ɗaya sannan wa gairi sinwanin akwai wanda za ka ga irinsu ba ɗaya kala ɗaya ba ne da Allah ya gama sai ya ce yusqa bi ma'in wahidin duk wani tsiri na duniya idan an tashi ba ruwa ɗaya yake sha ba idan ruwa ɗaya ya sha yanzu wannan ruwan na sama da shi za a shayar da mangoro da ayaba da lemu amma Allah ya ce yusqa bi ma'in wahidin wani nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul amma sai ka ji da wannan da wannan ba dai bane wajen wadanci sai ka ji wannan yana da zaki kai tsaye wannan bashi da zaki kai tsaye yana da zaki da da tsami wannan sai ka ji gabaki ɗaya ɗaci yake da shi wa yake da ikon in ba Allah bai shayar da abu ruwa ɗaya kuma ya ba da launi daban-daban wajen ɗanɗano in banda Allah babu wanda zai haka shi yasa Allah daga ƙarshe sai ya rufe yace inna fi zalika laayatin liqaumin ya alamu a cikin wannan aikin da Allah yake akwai abin lura amma ga mutane wanda suke da ainihin wato sani sannan Allah ta'ala bayan ya faɗi cewa shi yake saukar da ruwa daga sama yake fitar mana da ainihin wato abin da ya shafi tsirrai sannan Allah ta'ala ya yi maganin cewa sakkar lakumul anha sannan Allah ya hore mana ƙananan tafkuna sannan bayan wannan ya ce wa sakkar lakum shamsa wal qamara da'ibai Allah ya hore mana rana da wata ta tirsuna nan wa ya taba jin an yi sati ɗaya rana bata fito ba ana sanarwa a gidan rediyo da tv to jama'a a yi hakuri ranar sha kaza ga watan kaza rana ba za ta fito ba wa ya taba ji ba za ji ba sannan bayan wannan Allah ya yi maganin cewa ya hore mana kwale-kwale sanda ƙur'ani yake wannan maganar manzon Allah bai taɓa zuwa teku ba amma saboda mu'jizin ƙur'ani nan gashi Allah ya ce wal fulkul lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wannan suke zuwa Lagos za su faɗa maka cewa za a samu jirgi kwaya ɗaya wanda yake ɗauko motoci sama da dubu biyar sama da dubu biyar yanzu ko nan unguwar aka ce an zo an yi fakin ɗin motoci dubu biyar don Allah ƙaramin waje amma sanda ƙur'ani yake wannan maganar wanda yake bayani kan ƙur'anin bai taɓa zuwa teku ba amma ga shi yana ba da labari kan abin da yake faruwa a ina a teku wal fulkin lati tajri fil bahri bima yanfa'u nas kenan sannan Allah ya yi magana yace wa sakkara lakum al-laila wan nahar Allah ya hore mana dare da ainihin wato rana <clears throat> wannan yana daga cikin aikin da Allah subhanahu wa ta'ala yi to shi yasa da ya wannan sai yace lahu da'awatul haqq ga Allah kadai bauta ta gaskiya take banda shi babu wanda ya cancanci ayin abauta masa ne da una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa ka basu kaffaihi ila al-ma'i liyabluga fahu wa ma huwa baligi wanda duk ya rike wani wanda ba Allah ba yana bauta masa yana roƙon sa akan abin da babu wanda yake da iko akan shi sai Allah sai Allah ya ce illa ka basu kaffaihi ila al-ma'i misalin shi kaman mutumin da yake da buƙatar ruwa ne ga ruwa yanzu ana yi da ya je wajen ruwan sai ya ɗauki hannun shi kawai sai ya ɗora a kan ruwan kuma yana so ya ƙoshi da ruwan don Allah ya zai yi sai Allah ya ce illa ka ba su ɗakan fahi ilal ma'il ya balu ga fahu kuma wa ma huwa bi baligi yadda in dai ka ɗauki hannunka ka ɗora akan ruwa haka kawai kuma kana so ka ji ka ba tare da ka ɗibo ruwan ka sa a bakinka ba ruwan zai kai bakinka to haka Allah ya buga misali don haka ya ce wa ma du'a ul kafirina illa fi dalal da haka Allah ya ce walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa bilalhum bil ghudwi wal asal sai yace ka tambaye su kul man rabbus samawati wal ard ka ce waye ubangijin sama da ƙasa Allah ya ce ko sun baka amsa ko basu baka amsa ba shine wa qulillah shine Allah sai yace kul afatakastum min dunihi awliya yanzu kenan wani Allah za ku rike wanda zai jibinci al'amarin ku. wanda yake la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra duk wanda ka rike in dai ba Allah ba bai mallakan kansa cuta ba ballanta mai amfani sannan Allah ya ce qul hal yastawi al-a'ma wal basir dan Allah da mai gani da wanda ba sa gani za su zama daya da wanda ya gamsu cewa zai bauta ma Allah shi kadai ba zai hada shi da kowa ba da wanda ya yi ma Allah kishiya za su zama daya da wanda ya gamsu zai bi sunnar annabi ba tare da gaurayi ba da wanda ya yi matsa za su zama ɗaya am hal tastawbul matu wannu ko za a haɗa duhu da haske za su zama ɗaya yanzu za a haɗa ƙura'ani da sunna da abin da ba ƙura'ani da sunna ba am lahi lillahi ka a khalaqu ka fata sha ba khalqu alaihim shin abokan tarayyan da suka sama Allah da Allah ya halitta su ma sun yi halitta ne sai aka ɗauko halittar su sai aka kawo ta Allah da aka kalli tasu aka kalli ta Allah sai aka kasa gane bambanci da ta Allah da tasu an yi haka ba a yi ba na haka Allah sai rufe ya ce kulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahidul qahhar Allah shine wanda ya halicci komai shine makadaici kwallin kwal kuma shine wanda yake da rinjaye akan kuwa dan haka yace ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'ula ya ku mutane an buga misali kowa ya saurari misalin da kyau ji sai ce innal ladina ta'buduna ko tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ishtama'ula duk halittun sama da ƙasa inda za su halittu ce suna so sai sun halitti ƙuda Allah ya ce ba za su iya ba da ƙuda ma zai mamaya ya fusgi wani abu a hannun wani ya gudu da watakila kamo ƙudan masu ya zama masa aiki Na haka Allah sai ya ce da ufa ɗalibu da mai nema da wanda ake neman shi duka masu rauni ne saboda haka shi yasa ake cewa riko da Allah shine maganin mai wayewa Allah kuma duk wani wanda ka sani yana da girma to ka sake shi ubangijin ka yafi shi girma ka kama ubangijin ka sake shi saboda haka Allah ya ce qulillahu khaliqu kulli shay'in wa al wahidul qahhar na haka da ya rufe watan ayan sai ya ce ma qadarullah haqqa qadari wallahi akwai mutanen da ba sa girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi shi yasa zalunci ne ba dan karami ba sadda Allah zai yi halitta bai shawara da kowa ba bai nemi agajin kowa ba ya halicci mutum ya ce ka bauta masa wani in ya tashi in ma ibadar ya ɗauka ga baki ɗaya ba wani Allah ko ya raba biyu ya ce ya ba Allah rabi ya ba wani wani rabi Allah ba zai karɓi wannan ba sannan Allah ya yi magana ya ce wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in da abin da Allah yake saukan mana ranuwa daga sama fa ahya bihi al da mautiha sai Allah ya rayar da ƙasa bayan ƙasar ta mutu wanda shine tashbihin da ya buga a cikin suratul hajji da ya ce watar da hamidatan za ka ga ƙasa ta yi shuru a sadda rani fa'iza an zalna alai halma a tazzat wa rabat idan Allah ya yi saukar da ruwa daga kanta daga sama ta karɓi ruwan sai ga ƙasar ta girgiza ta kumbura daga nan mai zai faru sai Allah ya ce batat min kulle zaujin mai bahi sai ta fitar da kowane irin ɗan tsiri mai ban sha'awa da haka malamai suka ce akwai kamanceceniya na mahaifar mace da kuma ƙasa in Allah yana buga misali sadda mace take budurwa ita ma wato mahaifan abushe take a sadda aka yi aure manin ya shiga ciki to shine ihtazzat kenan za ta kumbura za ta girgiza saboda ta ɗauki wani mi wani abu sadda ƙasa take fitar da tsirinta na amfani idan lokacin yayi haka mace take haihuwa idan lokacin haihuwa mi yayi shi yasa da ya gama wancan bayanin sai ce zalika bi anna allaha huwal haqq mai muku wannan bayanin shine Allah wanda yake shi kaɗai ne abin bauta na gaskiya wa annahu yuhyil mauta kuma wannan Allah shine zai rayar da duk wanda ya mutu wa annahu ala kulli shay'in min qadir wannan Allah yana da iko akan kowane irin abu sannan yace wa anna sa'ata atiyatul la fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur alkiyama tana zuwa babu kokonto kuma duk wanda ke kabari sai Allah subhanahu wata'ala ya tayar da shi to yanzu ƙasa kafin zuwan damuna matacciya ce damuna ta zo yanzu an zalna alaiha alma'a tazzat kenan shine fa ya bihi al-ardh da mautiha sai Allah ya rayar da ƙasa bayan ƙasar ta riga ta yi ta mutu wa basta fiha min kulli dabba sannan Allah ta'ala ya watsa a cikin ƙasar dukkan wani abu wanda yake tafiya a bayan ƙasar Malami sun ce a yare na larabci da kuma yare na ƙur'ani duk abin da yake taka bayan ƙasa za a iya ce masa dabba na haka Allah ya ce wa mamin da dabbatin fil ardi ko wala ta'irin bai jana haihi illa umamun amsaluku ma na fil kitabi mi min shi daga dabba ya dibbu ne ko ya taka yana mi yana takawa shi sa yaro in yana koyon tafiya sai a ce yana dabu ko kuwa amma yanzu idan wani ya ce maka dabba to za a yi bala'i saboda an san dabba ita ce mai kafa hudu da kunnuwa ko kuwa a istilahin da aka saba da shi shi yasa wani wajen Allah ya ce wa ma min dabbatin illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mu. kullun fi kitabin mu. kenan babu wani abu wanda yake taka bayan ƙasa a yare na Qur'ani da Larabci ana kiran sa dabba amma a yaren da aka saba da shi idan an ce mutum dabba ko ana nufin mara hankali ko wata muguwar dabba mai kafa hudu mai tafiya to duk abin da yake taka bayan ƙasa ana kiran shi dabba to Allah ya watsa don haka daga cikin abin da Allah ya watsa akwai ɗan adam da haka ya ce mana ya ayyuhan nasu taqu kuma alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha sannan wa basta minhuma rijalan kaseeran min wa nisaa daga wannan ran kwaya ɗaya ya watsa maza da yawa da mata da yawa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba sannan wata tasrifin riya da yadda iska take jujjuyawa wasahabil musakhkhari bainas bainar wal ard da girgije wanda Allah ta'ala ya hore shi ya zamanto kaman shine rari yadda ake amfani da shi wajen auno ruwan sama idan Allah ta'ala zai saukar da ruwan sama wannan horewa ce daga wajen Allah ba dan adam bane yasa Allah sai haka Allah ne ya ga ya dace yi hakan shi domin dama daga cikin sunayensa akwai alhakimu wanda yake sanya kowane abu inda ya dace a sanya shi sannan Allah ta'ala ya yi maganan wato da girgije wanda aka hore tsakanin sama da ƙasa sai magana da ƙarshe sai ce la'ayatin liqaumin ya'qilun dukan waɗannan abubuwan ababen lura ne amma ba ga kowa ba ga mutane wanda suke wa masu hankali ke sa wani wajen in Allah ya yi magana sai ya ce wa tilkal amsalu nadribu halin nasi amma wa ma ya aqiluha illa alim da sai malamai suka yi magana da al'aqalu da hankali da kuma al'ilmu wanne ne yake gaba wasu suka ce al'aqalu yana gaba domin babu wani abu da zaka iya daskashi sai kana da sai kana da hankali haka ne wasu suka ce ba su yadda ba al'ilmu shi ne yake gaba ba al'aqalu ba ko da alwahayu wanne ne yake gaba wanne ne yake gaba abin da ya fi tabbata shi ne alwahayu shi yake gaba shi hankali yana taimaka ma mutum ne wajen riskan abin da Allah ya zo da shi dan haka Allah ya ce wa annabi qul in dalaltu fa inna ma adillu alami ala nafsi wa in hidaytu fa bima yuhi ilayya rabbi shi yasa malamin sunna suke da wata ka'ida cewa al aqlu salim wal aqal wan naqal sarih hankali lafiyayye da kuma nassi ingantacce babu yadda za a yi su ci karo idan kaga an kawo magana Allah ya ce annabi ya ce kaga sun yi karo to a hankalinka ne kai abin yemi ya yi karo in dai nassi yana nan ya inganta kuma hankali lafiya ke, to babu yadda za a ci karo da nassi da hankali duk ko kaga sanna kaga an ci karo da nassi da hankali to hankalinka ne ya samu matsala amma nassin yana nan wa lafiya lau kamar yadda wani lokaci za a iya zuwa da zuma idan bakinka yana da matsala aka ce ka sha za ka iya sha ka ce zuman yana da yana da ɗaci amma duk sauran mutane bakin su in yana lafiya lo sai su ta ce zuman yana nan wa yana nan lafiya lo ba abin da ya same shi to yanzu za mu ce zuman ne yake da ɗaci ko bakin ka ne ya samu wa ya samu matsala shi yasa suka ce a da ake tunanin akwai cin karo da juna tsakanin nassi da hankali suka ce to yuqaddamu naqal alal aqal akan gabatar da hankali nassi akan wa akan hankali domin hankali yana samun matsala nasi kuma daga Allah ko mandan Allah suna samun matsala ba za su taba samun ainihin wato matsala ba to Allah ya ba dan adam hankali dan ya dinga yin ainihin wato tunani ya kalle yadda abubuwa na Allah suke ya san cewa Allah yana da girman da ya cancanci a ainihin wato bauta masa sannan yace wa minan nasi wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن sannan Allah bayan ya gama wannan bayanin duk da haka ya faɗa abubuwan da ya cancanci abota masa amma sai ce kash wa minan nasi kuma akwai daga cikin mutane man yattakhidhu min an dadan wannan suke rikon wasu kishiyoyi koma bayan Allah a can cikin farko ya ce ya ayi hannasa abu durabba kuma khalaqakum ku kubuta ma Allah wanda ya halicce ku walladina min qablikum wanda ya halicci wanda suke gaban ku la'allakum tattaqun dan ku kasance masu tsoron Allah sai ya faɗa aikin da sai ya ce allazi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a min bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum da ya faɗa aikin da ya gama sai ya ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku kuskura ku sanya ma Allah kishiya kuna sanada Allah shi kaɗai yake da ikon yi wannan banda shi babu wanda yake da ikon yi wannan bayan nan ya ƙara zuwa ya faɗa irin aikin da yi daga cikin abubuwan da yi don a can cikin suratu Ibrahim bayan ya gama sai da yake wa uddu ta'uddu lahi la tuhsuha inda zamu ce zamu kirga ni'iman da Allah ya mana ni'iman ba za ta kirgu ba shi yasa Allah ya ce innal insana la zalumun kaffar mutum yana da yawan zalunci kuma ga yawan butulce ma Allah akan abin da ya masa na ainihin wato ni'ima to shi yasa bayan nan ya gama bayani sai ya ƙara cewa wa minan nasi akwai daga cikin mutane duk da sun san Allah shi yake da wannan ikon akwai man yattakhidhu min dunillahi andada akwai wanda suka riki wasu kishiyoyi koma bayan Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna son su malamai sun yi fassara biyu yuhibbunahum ka hubbillah suna son su daidai da yadda masu imani suke son Allah ko yuhibbunahum ka hubbillah suna son su fiye da yadda suke son Allah haka suke son waɗannan abubuwan da suka rika amma sai Allah ya ce na amanu wanda suke da imani su a ashaddu hubban lillah sun fi son Allah fiye da kowaye shi yasa manzon Allah yake cewa salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman duk abubuwa guda uku duk wanda ya kasance a cikinsu mutum ya sami imani mai zaki sai ya ce min an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma mutum ya kasance ya fi son Allah da mandan Allah fiye da duk wani abu wanda ba su ba Allah ya kawo abu guda takwas a cikin suratul tauba kuma ya ce wa'annan abubuwan guda takwas babu yadda za a yi su haɗu da abu guda uku ya ce ya yi wallazina amanu la tattakidu aba'akum wa ikhwanakum awliya a inista habbul ala alal iman kada ku kuskura ku riki iyayenku da yan uwanku matukar suka nuna sun fi son kafirci akan imani da musulunci wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun wanda ya kama wani daga cikin ku ya riƙe to yana daga cikin azzalimin sai ya ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wannan duk danginka ne na kusa matanka iyayenka yan uwanka ƴaƴanka sannan Allah ya ce wa amwalu muha da dukiya wadda kuka tattara ta wa tijaratin takshawna kasadaha da kasuwancin da kuke jin tsoron cewa idan kuka ba addinin Allah kasuwancin zai rushe wa masakin tardaunaha da gidaje da kuka gina manya manya kuka sa musu kayan alatu sai Allah ya ce ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi shin kun fa san su ne fiye da Allah da manzon Allah wa jihadin fi sabilihi da kuma jihadin yada addinin Allah idan amsa eh kun fi so sai Allah ya ce fatarabbasu ku je ku jira yi a ati Allahu bi amri har sai Allah ya goma kowa da al'amarin shi shine mutuwa za ta zo yanzu gashi nan an je taro a mutu ko kuwa an dawo daga taro a yi a mutu mutum ya shiga ya mutu ya fito ya mutu wani yana dariya zai mutu wani yana kuka zai mutu wani ya yi shiru zai mutu ko kuwa haka ake ciki yanzu shi yasa Allah ya ce fatarabbasu ku je ku jira hatta ya ati Allahu bi amri har sai Allah ya zo mu kowa da al'amarin shine mutuwa tana zuwa in dai kun fi son wa'ancan abu takwas din da wayannan abu guda nawa abu guda uku ne to wannan ayar tana daga cikin ayoyin da malamai in suka tashi kassama shirka gida biyar suke cewa akwai shirku ta'a akwai shirka ta biyayya ka ɗauki wani mutum ka sashi a gaba shi zai halatta ya haramta ba Allah da manzan Allah ba duk wanda ya ɗauki wani ya sashi a gaba ya mayar da tahalili da taharimi a hannun shi yake ba wajen Allah ba da wannan mutumin ko yana so ko bai so ya bauta ma wannan mutumin ya yi masa shirka ta ainihin wato ta'a adi bin hakim ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya musulunta kafin ya musulunta sadda annabi ya karanta ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi yazo yace na ji ka karanta wata aya ka ce mun riki malamanmu da masu ibadan cikinmu a matsayin ababen bauta mun kyale Allah madaukakin sarki yace gaskiya wannan magana da ka faɗa ba haka ba bane yace da labarin tambaye ka shin malaman ku ba sa haramta abin da Allah ya halatta ku bi su yace eh to gaskiya kuma da wannan dan wannan ana taba gaskiya kuma ba sa Allah ya halatta abu su ce muku haramun ne ku bi su yace gaskiya ana wannan sai manzon Allah ya ce ai fatilka ibadatu wannan ita ce bautar da Allah yake kun yi musu kun bauta musu da haka duk wanda ya je ya dauki wani ya sa shi a gaba ya zo ya halatta ya haramta ya bi shi na rantsi da Allah bawan wannan mutumin ne ba bawan Allah bane at-tahlil wa at-tahrim haqqun min huquqillahi halattawa da haramtawa haƙƙin Allah ne ba haƙƙin kowa bane qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin ko waja'altum minhu halalan wa harama sai Allah ya ce qul allahu azina lakum am ala allahi taftaru ko kawai ku dauki wani abu ku sashi halal wani ku sashi haram Allah ya ce Allah ne ya muku izini ku yi haka am alallahi taftaru wa ma dhannu alladhina yaftaruna alallahi alkadhiba yawm alqiyama me zaton wanda yake kirkira ƙarya ya jingina zuwa ga Allah ta hanyar halatta wani abu ya haranta ainihin wato wani abu wannan shine shirka shirka ta ainihin wato biyayya sannan akwai shirkul mahabba ita ce wannan ayan Allah yake magana ka ɗauki wani kana san shi irin yadda masu imani suke san Allah ko kana san shi fiye da yadda kake san Allah da manzan Allah amma sai wajen umarni ne ake ganewa Allah da manzan Allah za su shata layi shi ma zai shata layi Allah ya ce ga abin da yake so annabi ya ce ga abin da yake so a yi su kuma su shata layi ce ga abin da suke so a yi sai mu ga yanzu nawa za a bi wallahi idan soyayya Allah da manzan Allah ta fi karfi a zuciyarka ba za ka taɓa barin umarnin Allah da umarnin annaba ka bi wani mutum amma idan akwai matsala za ka yi da haka ainihin wato ajiye ka bi sannan suka ce akwai shirkul ƙasduwan niyya wal irada wannan a manufa take duk abin da mutum zai yi ba dan Allah zai ba yana kallon mai zai samu ne idan akwai alwajudu wato samuwa kenan karuwa ko zai yi idan babu alwajudu ba zai yi ba to wannan shirkul ƙasduwan niyya wal irada dan haka Allah ya ce man kana yuridul ajilata ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madahura duk wanda ya tashi yana so zai aikin addini ya zamanto kuma ya mai da shi ya zamanto target abin da yake so kawai ya samu duniya ya tara ta wannan hanyar Allah ya ce za mu gaggauto masa da rabansa in ya ci ya cinye in an je lahira mu damke shi mu sanya shi a wuta akwai wannan nau'i na shirka sannan akwai shirkun da'awa roƙon wani akan abin da babu wanda yake da iko akan shi sai Allah duk wanda ya je ya roƙi wani akan abin da ba wanda yake da iko akan shi sai Allah da wannan mutumin ya bauta ma wani Allah shi yasa Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wanda zaka je ka roƙa in ma ka kira shi ba zai ji ba yanzu ka kaddara ba ma wai wali ba duk wani annabi da zaka kira kan wata bukata taka da kake da shi ka shiga matsala Allah ya ce a faɗa maka in tad'uhum la yasma'u du'a'akum idan ka kira baya ji sannan Allah ya ce walau sami'u a kaddara ma sanda kake kira ya ji mastajaba lakum wallahi ba za su karba muku ba ko mastajabu lakum ba za su karba muku ba shi yasa a ƙarshe sai Allah ya ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum sai Allah ya nuna wannan abin shirka ne dan haka ranar alkiyama za ku yi baran-baran saboda abin da kuka yi na shirka da Allah sai an zo gaban Allah ku ce su suka sa ku suna wallahi ƙarya ne ba mu muka sa ku ba ku kuka ga dama kuka yi haka za a zo gaban Allah ana yi Allah ya kiyaye dan haka Allah ya ce wala yunabbiuka misla khabir a wata ayan ya tsada cewa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wane ne mafi bacewan mutane daga cikin mutanen duniya irin wanda zai roki wani Allah ya kira wani Allah wanda kake kira har tashin kiyama ba zai iya karba maka kiran ka ba duk wani wanda ka sani yana da girma yana da matsayi yana da daraja yanzu yana kwanta a kabari ya mutu idan ka kira shi akan bukatarka har kiyama ta tsaya wallahi ba zai iya amsa maka akan bukatarka ba amma haka za a kira shi dan da yawa idan ka zo kana maganin shirka wani ɗauka yake aifa shirka sai idan an ajiye gunki ana bauta masa sannan akan shirka to wanda ya ɗauki waɗannan nau'ikan guda biyar yana yi akwai shirkul tsa'a shirkul mahabba qasduwan niyya wal irada shirkul da'a wannan ya bauta ma wani Allah kuma zai iya jawo mutum ya dawwama a wuta Allah ya kiyaye kuma malamai suka ce zai yiwu a samu ga mutum haɗe da musulunci amma akwai wani bangare na shirka dan Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin kenan akwai wanda za su imani amma labbasu imanahum wa bi zulmin sun yi imani amma sun cakuɗa imanin dawa da zalunci shine shirka ana samun wannan Allah ya kiyaye sai Allah ta'ala yake cewa walau yara allazina balamu da kai wanda kake sauraron karatu zaka ga wanda suka yi zalunci mai zalunci sun ɗauki abu sun sa shi inda ya bai dace a sanya shi ba Allah shi kaɗai ya kamata a bashi haƙƙin shi nashi ne babu wanda ya cancanci a tarayya da shi sai suka baddala sai suka ɗauki haƙƙin Allah suka ba wasu to da kai za ka ga waɗanda suka yi wannan zaluncin a ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce iz raunar azab, sanda za su ga azaba a gaban Allah sanda mutum zai ga an ɗauko wuta an zo an ajiye to annal quwwata lillahi jami'a za su san a ranar ashe gabaki ɗaya babu wanda yake da ƙarfi sai Allah maɗaukakin sarki sannan wa laha Allah da azab za su san cewa kuma lalle Allah yana da tsananin wa yana da ainihin wato tsananin azaba sannan Allah ya ce me اتبرأ الذين tubi'u. yayin da waɗanda aka bi za bara'a min allazina taba'u ga wanda suke musu biyayyar malamai ne da ɗalibai ɗaliban sun ɓata lokaci a nan duniya wajen biyayya ga malaman da yi musu hidima da duk abin da ya kamata su yi musu amma sun ɗora ɗaliban ba akan gaskiya ba yanzu an tsaye da alkiyama an zo gaban Allah an tsaya to bayan an tsaya sai Allah ya ce ittabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u asadda waɗanda wato aka bi za su yi bara'a ga wanda suke musu biyayyar kenan idan an je gaban Allah yanzu malamai ne za su fara cewa babu ruwan su gawa da ɗaliban wa saboda min azab saboda sun ga bala'i a ranar wata qatta'at bihim al-asbab duk wata dangantaka ni kai ni malamin ka ne kai ɗalibi na ne in an je gaban Allah ba ita ake ba Allah ya ce yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi li kulli mri'in minhum yawma idin sha'anin yugunihi ranan fa duk wani wanda ka sani duk waliyan ta kashi da waye da waye da waye billahi ladhi haka za a zo gaban Allah a tsaya ba maganan shan kunu ba barazana ba batare ba dangi ba nasaba ba alfarma ranan sai dai gaskiya da gaskiya malam ya sai malam kawai ke sa Allah ya kira ta yawma tubul sara'ir ranan tonan silili ranan yama didi yawma idin tuhaddifu akhbaraha ranar da ƙasa za ta ba da labarin duk abin da ya faru a gabanta to ranar duk wani dangantaka ya yanki maganan ni kaninka ne kai wana ne ba ita ake ba a ranar maganan ni babanka ne kai ɗana ne ba ita ake ba ranar maganan ni mijinki ne ke mata ce ba ita ake ba ranar wata qatta'at bihim al-asbab duk wata dangantaka ta riga ta yanki a wannan ranar wa qala alladhina tabau كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقال الذين اتبعوا وإن أكيم بيئا وإن سك بيئا ɗaliban kenan za su ce lau an na lana karratan ina ma a ce muna da dawowa duniya fa na tabarra minhum kama tabarra'u minna wallahi sai mun ce babu ruwanmu da waɗannan malaman namu kamar yadda a gaban Allah suka so yin suka ce babu ruwansu da mu Allah ya ce kazalika kamar haka ne yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim da su malaman da aka yi biyayya da su ɗaliban Allah ya ce sai mun nuna musu cewa aikin su bakin ciki ne a gaban Allah sannan bayan an gama wannan a gaban Allah Allah zai ce su tafuta kuma idan sun tafi wutan wa mahum bi kharijina minan nar in sun shiga wutan ba masu fita bane Allah ya tsare mu ya kiyaye mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk